please, see 24 billion naira is too much for this. No, no, no, no. You, you are not being fair. Naira biliyan 24 ga wannan gini har kana ganin an zungula kuɗi, to ka ɗauko kowane ƙwararre mai kimanta kuɗin gini a Najeriya zai gaya maka wannan gini ya kai Naira biliyan 100. in ji mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu lokacin da yake zaga da manema labaru sabuwar hedkwatar hukumar bebene goma ciki ko har da hawa kan mai dauke da dakunan adana waɗanda ake tuhuma da almundana magu ya ce tsananin yadda ake samun masu zarmi a najeriya ya sa hukumar dagewa wajen samun sabon ofishi mai kunshe da na'urorin bincike na zamani kamar an mutane uku wanda sun karbi dala biliyon uku kasan dala biliyon uku na an je an sai da man koko ba ka ba mutum uku kenan wanda ma aka aka fare to na ga maka akwai irin sa irin ta dewa kawai wannan wanda aka sani kenan mutanen da suka suka yi satan suna da kudin gwamnati miliyan duka kuma anan so suna siya suna amfani da kudin wasu suna sun yi radio station wasu sun yi tv so suna fatin namu shine kawai maganan challenges na ga maka very wannan challenge ma za ta tafi shi ma kai ma ka samu chance ka gawa mutane a babu shakka wannan babban ginin zai dauki mutane da yawa da ake tuhuma mun zaga ka nuna mana waɗannan ɗakuna a lokaci guda kana jin kamar mutum nawa ne za a iya ajiyewa wannan ginin aka is discretional ka gane ko yanzu sometimes ka je asibiti sometimes a cikin ward din gado biyu sometimes sai ka je ka samu mutum a katifa ya danganta da abin nan patients na available yakin dai da cin hanci da rashawa na samun cikas don dadewar shari'u a kotuna da kuma zargin sanya yan adawa a gaba wanda mago ya sha musantawa you will never see anybody who has not committed an offense that will be Alhaji Lamido Umar Cikaire tsohon dan siyasa ne da kifar da gwamnatin shagari alif da ɗari tara da tamanin da uku ya shafa. Yana da ra'ayin yaƙi da masu zarmiya na tafiyar hawainiya. Shugaban namu baban namu Buhari ya buɗe idanu ya buɗe kunnuwa ya buɗe kirjinsa ya kama aiki ga dangadan babu kukan an barna ta kaza ai kowa ya ga barna kam mu ba mu taɓa ganin barna ba ma irin wannan barna amma kuma har yau ba a kama kowa ba a ƙarƙashinsa har yau ba a ɗaure kowa ba. To menene barnan me amfanin an gano barna ba a yi maganin mai barna ba kuma nuna darasi ba bai yi ba suna na uci roman bakan daura yawan ma nasiru ni ina roƙon Allah Allah sa duk wanda zai tsaya takara ya mago ya tantance shi idan an yi haka wallahi Najeriya za ta zauna lafiya a ce kowanne in barawo ne shi koma gidan ke zauna a hada da jama'a mu ni ne na al'umma na jam'iyya in Allah da wannan 2000 na kowa ya gane gidan shi ba za mu yi shi ba kuma babu wani wanda general zai ce mu daga hannun shi mu yi shi saboda mun san mutumin nan ba zai mana adalci ba ba zai yi ba an daina rahoto daga majami tushe na cewa kwanan nan hukumar efcc za ta yi dirar mikiya ga 'yan siyasa da dama musamman ma 'yan majalisar dattawa nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya